manzo ya ce man ramadana imanin wa sabon ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya raya dararen wata ramadana da salloli yana mai imani yana mai neman lada a wurin Allah madaukakin sarki za a gafarta mishi abin da ya gabata na daga zunubansa sallar dare a wata ramadan tana daga cikin ibadu masu matukar muhimmanci da musulmi suke mai da hankali akai bisa koyarwa da umarnin shari'a manzo Allah sallallahu yayi kira ga maza da cewa kada su hana mata fita zuwa masallaci amma fa gidaddajinsu ya fi alkhairi a gare su zai zamanto abu ne mai kyau ga mace musulma kar ta wasa da irin wannan ibada a cikin wannan wata amma fa akwai abin lura lallai ya kasance mace ta auna abubuwa kafin zartar da ina za ta yi sallah kuma yaya za ta yi da ka yar ta ki sani cewa idan har Allah ya hore miki dama da zaki samu ƙwarin gwiwa da zaki sallaci wannan sallah a cikin gidanki musamman a cikin ƙuryar ɗakin ki to ya fi alkhairi a gare ki sama da ki zuwa masallaci amma idan ba Allah bai sa kina da wani rabo na hadda na alkur'ani ba ko ƙwarin gwiwa da zaki iya tsayawa ki sallolin nan irin yadda ake bukatar a gudanar da su zaki iya fita ki je ki sallaci sallan nan tare da musulmi a masallaci sai dai akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce an same su kafin fitar ki dole ne ya kasance kin sami izini na miji ko majibincin ki kafin ki daga gida dole ne ya kasance idan zaki fita ki fita a cikakkiyar shiga ta kamala ta musulunci hijabi da rashin sanya turare ko wani abu wanda yake makamancinsa cikin abin da aka hana mace musulma ta siffanta da shi domin jan hankali idan za ta fita ya kasance idan kin je masallacin nan to abin da ya kai ki shi ya kai ki ba hira komai da yadda aka yi ko wani abu makamancin haka wanda zai iya zamantowa cutarwa ne ga sauran 'yan uwa da suke sallah a wannan masallaci ba sannan ya kasance inda zaki fita musamman idan sallar ta ne to ya zamanto akwai aminci aminci a hanyar da zaki kai za ta kai ki zuwa ga masallaci aminci a masallacin aminci a dawowarki domin ke mace ce mai rauni addinin musulunci bai ba da dama ki sanya kanki a wurare wanda za su zamanto akwai barazana a gare ki to abin da ya shafi mace musulma ko ma musulmi a bin sallar jam'i daga masallaci idan ya kasance sauti yana isowa ga masalla gidanki idan ana yin sallah to wannan matsala ce da malamai suka tattauna a ta kuma suke da ra'ayoyi a kai amma dai a takaice abin da ya fi dacewa da daidai insha Allahu shine ya kasance duk jam'in da zaki bi to ba wai kawai jin sautin da amsa kuwa shine madogararki ba domin in kina bin sallar jam'i da spika daga masallaci ta iya yiwuwa a dauke wuta kowannen spika ta samu tangarɗa kin ga daga nan kema jam'in ki ya yanki shi sa zai zamanto lallai ne ya zamanto kina jin sauti ba wai iya sauti na amsa kowa ba ta yadda ko da sauti ya yanke sautin masallaci zai riskan miki sannan kuma kina kallon jam'i na wannan masallaci masallata ɗin sannan kuma abu mai muhimmanci da ya kamata shi ma ki lura ko da an samu waɗancan shine ya zamanto gidanki kina a bayan masallaci ne ma'ana kina bayan liman ba kina a gaban liman ba domin wannan shine abin da malamai da dama suka fi tafiya a kan shi na cewa duk wanda ya yi sallah zai bi jam'i to ya zamanto yana bayan liman ne ba yana gaban liman ba